ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma sau da mai kunya sau da yar fara mai yawan gashi har da can jira a tuntuna karama dai ta yin jira ki bani dama karne da kwankara ki zama matata ni mijinki sau ki mintuwan tuke kin ji kin ji sau baki to zaki bar ni rude ran da baki ba za na kun gida ba ban na baki ban yo gen rago ba me kike so ba zan ki yo ma ki ba ni buba babban magana ana bikin magaji sai kuma ga na magajiya ya taso to menene zai faru shin bikin magaji zai hana na magajiya ne ko kuma dai ya ake ciki hakikanin gaskiya jarumi a dogon ja da kuma jarumi kawo dan sarki sun fito da sabon album ɗinsu mai taken saudi. lallai babu shakka wannan album album ne wanda ya kiɗa mutane duba da cewa lallai babu shakka kawo ɗan sarki da a dogon ja mutane ne waɗanda suke da salo wanda wannan waka ta zo da salo iri-iri waɗanda akwai salon zamani akwai kuma salo irin na da wanda hakan ya bawa mutane dama da kuma mamaki a dangane da yanayin yadda mawakan suka haɗe kan suka yi waka wacce ba a taɓa jin mai irin salo irin nata ba fitowar wannan waka yana nema ya tashi cece ku ce a masana'antar ta kano to kafin dai mu je cikin labarin tsindin ku fara biyo mu da subscribe haɗu da ƙararrawar sanarwa don jinya take kasancewa wani ƙalubale suke fuskanta Hakika jarumi a dogon ja da kuma jarumi kawo dan sarki sun bugi kirji sun taso da wata sabuwar waka tasu mai taken saude. Wanda mutane da dama suke cewa mutane ne su waɗanda suka ƙware ta fannin fitsara a waka. Wanda sai kuma wannan karan suka haɗe kan suka yi waka tare. Lalle babu shakka wannan waka idan har an tsaya an saurare ta to za a ji tsantsa gwaran fitsara duba da cewa shi kawo dan sarki ya samu ɗaukaka sani ta nan bangaren. Shi ma kuma a dogon ja ya samu ɗaukaka sani ta nan bangaren sai ake ganin ba za su taɓa yin wata waka wacce ta daidai da aƙidan mu ba. Wato mu Hausawa wanda sai dai ana ganin waƙoƙin nasu ba salon irin nan ba ne. Wanda ko wata waka da a dogon ja ya a kwanakin baya sai komawa can Legas ya je yo bidiyon ta. wanda aka haramta mai yin bidiyon ta anan haka zalika shi ma kawo dan sarki ya yi waƙoƙi da dama wanda aka so a challenging ɗinsa dai kuma Allah subhanahu wata'ala ala bai nufa ba jarumi a dogon ja a kwanakin baya an sha da raɗin cewa za a kama shi akan waƙoƙin da ya guda uku wanda ya fara yin wasan na ya zo ya ce sannan kuma ya zo ya luwai lallai babu shakka wa'annan waƙoƙin sun taka rawar gani wajen ganin cewa tarbiyyar mata a dandalin tiktok ta samu feluwa sai dai kuma mutane ne suke fasara hakan to amma shi dai a bangaren ado gwanja ya fito ya fashin baki a dangane da wannan kallon da ake mai na cewa ai mata ne suke lalacewa a ta bangaren sa wanda ya ce ah, shi bai taba cewa da mace ga irin kallon rawar da za ta yi a social media ba sai dai shi yayi waka wanda take kuma waka ce wacce shi ma ya juya waka ce wacce an taba yin ta a tun lokacin baya wanda shi kuma yake dauka yana juyawa shi kuma kawo dan sarki salon da ya zo da shi irin salo ne wanda ake fatsara amma a ɓoye wanda ba kowanne bane zai gane sai dai asalin bahaushe to ga dai irin waƙan wannan karanta saudi wacce suka zuwa da mutane sau da mai kunya sau da yar fara Mai yawan gashi har da can jira A tuntuna karama na ta yin jira Ki bani dama karne da kwankara Ki zama mata ta ni mijinki sau da Ki mintuwan tuke kin ji kin ji sau Da na rasa ki to za ki bar ni rude Ran da baki ba za na kun gida ba Ban na baki ban yo shigen rago ba wannan ita ce waƙar da suka yi mutane alkawarin fitowarta sai ku ci gaba da fiye mu da kwamen da lakin wajen ganin cewa mun ci gaba da kamuku labaran